akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron ma birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alfa rediyo Za kuma iya sauraron mu a duk sadda ake so ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Kamar yadda kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. inda a yau shi daga watan janairu shekarar 2024 za mu yi magana ne akan yadda kallon fina-finai ga mata yake da kuma tarbiyya. haka yake masu sauraro muna tafa da ƙarin bayani. ya san yadda aka san mata da son kallon fina-finai musamman ma fina-finan hausa ko a ce wasan kwaikwayo na hausa da aka fi sani da hausa fim da yadda kallace-kallacen ke zama makarantar koyon abubuwa da dama da wasu lokuta kan zama kalubale ga batun tarbiyyar kansu da ta 'ya'yansu sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. madalla yanzu kan sai kaduna garin gwamna inda za mu je ga wakiliyarmu a can binta ibrahim da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar tamu domin tattauna wannan batun Gobe sarara bai mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malamai da za mu tattauna da su akan al'amarin da shafi tarbiyya. A yau a zauren namu mun yi manyan baki da muke da Dr. Abdullahi mai Kudi na sashen ilimin kimiyya da ke jami'ar eh, jihar Kaduna da malama Aisha Suleiman sai malam Usman Sa'ad Muhammad da kuma shahararren dan wasan kwaikwayo wato malam Rabiu Kadawa wanda aka fi sani da aka fi sani da Dila kuma ake kiransa da Baba dan Audu a dukan ku barka da zuwa To, masha Allah. Uh, Malam Dila wato Baba Dan Audu, Malam Rikadawa mun kira ka ne a ta waya saboda kasancewar baya tare da mu. Za mu magana ne akan harkar fina-finai shin fina-finan da ake kallo da Allah na hausa na indiya da ake fasara zuwa hausa ko kuma na a kasashen kudu wa'ansu sukan ce fina-finai suna koyar da sababbin ɗabi'u ne ga al'umman da ke kallon su a matsayinka na shahararren ɗan wasa tana daga cikin waɗanda suke koyar da waɗannan ɗabi'u shin ɗabi'ar da kuke koyarwa ƙirƙirarrun ɗabi'u ne ko ko abin da kuke gani ne a cikin gari shi dai fim wato kusan isan da ake yin shi babu abin da baka samu a fim kana iya samun mm, tsohuwar ɗabi'u tsofaffin ɗabi'u da aka ainihin gada kana kuma iya samun sarufi na zamani saboda ita kanta duniyar jujjuyawa take domin idan kika kula hatta in kika je da yaran yanzu suke hausa zaka ji hausa ce wanda gaskiya idan da mutanen da za su ji ta sai su ji ma ba su san sai su ji kaman ba hausa ake ba hmm. kamar yadda al'amura na rayuwa yake gaba ɗayansa za ki gani shi ma yana tafiya ne kaga wani wurin ana taɓa da wani wurin ana taɓa yanzu wani wurin kuma akwai hasashe na abin da ka iya zuwa nan gaba so kusan haka dai al'amuran suke tafiya To a dai korafin da jama'a suke shi ne shi fim ɗin da ake gani wato wasannin da ake yi na kwaikwayo a talabijin ana kawo ɗabi'u inda suke gurɓata ɗabi'un da ake da shi ta hanyar kila na zamantakewa inda ake ganin mata suna ah, yin koyi ne da abin da suke gani a matsayin shi ne rayuwar aure me za ka ce akan haka to shi fim ai ba shi kadai ake idan in an samu wani abu makamancin irin wannan ai ba kuma shi kadai ake ba sai abin da mutum ya ga dama a fim shi zai kalla fim ga sunan iri iri shi kuma dan kallon da zaka je yana kuka yana wai an yi mishi ba daidai ba shi bai ke zama wanda yake kalla akwai fina yi waɗanda su yi shi dan kallo inda da mai saurare wanda ya san abubuwan da muke yi shaida ne akwai fina-finai waɗanda suke ziryan kokari ake a jawo hankali kokari ake a saisaita al'umma kokari ake a saisaita ƙasa to amma ba za ka ji ana magana akan irin waɗannan ba duk inda aka samu tsawon da ya dan yi wani da ya magana akan wani abu da ya shafi zamani jiryan ko kuma abu sai ka ga shi kaɗai ake kallo su ma kansu yan kallon sai ka ga shi kaɗai suka fi magana akai sofin fim kamar yadda kamar yadda na faɗa babu abin da ba a yi a ciki kawai idan mutum ya kalli wanda zai tarbi zai gurbata masa tarbiyya kuma ya yanke shawarar cewa shi tarbiyyarsa zai gurbata wannan kuma abin da ya zaba kenan kuma babu wani sun da za a ce wai an yi shi kawai musamman dan a gurbata tarbiyya dole a cikin hidin sai kaga akwai wani abun za a nuna maka wani abu da aka yi ba daidai ba ko wani abu da bai dace a yi ba sannan kuma a nuna maka kuma ga yadda ya kamata a yi shi to wannan kuma ba kuma dan kai da kai mu sai ka bi kowanne gidan gidansa kana mishi fasara ka ce to ni kuma wancan nake so ku dauka ba wannan ba eh. mutum duk abin da ya ga dama shi yake dauka a rayuwa ko da kuwa eh, a gaban ka shike in dai ba wai dagewa kai ba ita tarbiyya gaba wato tana hannun iyaye ne hmm. duk iyayen da ba tsaya sun jajirce akan tarbiyyar 'ya'yansu ba suka jira wai su je ko malamin makaranta ya koya musu tarbiyya, ko kwafin ya koya mu 'ya'yansu tarbiyya. ko ko a'a wani ana da yan banga ko kuma yan wane ne a anguwa su za su koya yan tarbiyya to sai sun ga yan tarbiyya da ba su ba wannan shine kawai a nan da ake koya ma 'yan mata shi ke ba su haushi. Oh. Daga nan yara suka ɗauko wani muga gari Saboda hmm. cikin su kansu ba su masu a gari A cikin masu yin fim ba akwai na ba hausa To ka duk kan suka suna ganin daidai da su. Su kamata da kuma su tafi duba me yayi ake samun al'umma. to mugun kitso ne ake da yaran suna nan wani suna so irin mugaye da ne mu irin kaya mu irin soyayya soyayya kadar banza ba soyayya na waƙar da sauran su kawai kin san kauce daga yin sun masu na waƙa su kallon sun da mutane sun na suna da zama su da su sun dan kauce amma duk da haka duk da haka akwai suna suna hasu masu ma'ana kalla ta iya a wani ilimi za ta samu ba faɗa kawai ta ilimi ba faɗa kawai ba akwai ilimin da ta iya fahimta kamar misali kamar ta wa aure akwai wani abu ya taɓa ƙwara da tsaki su kawo ko suna ƙara mishi shi da sauransu hmm. amma an dai ka tsaya kan suke gani za ga wani abu yana sun fi shafin al'umma ne to dole ta suna ilmantar da mutane suna kawo gyara ya a ba wa gyara suke kawo mutane suka mana biyu kada tare da mu ai na sauraron yawa to kamar da yadda ku kuke faɗa ko wani lokaci kun ce ku kuna koyar da tarbiyya ne sun kuma kuma suna cewa sun zo kasuwanci ne wato shi ban Allah da ke magana ba sani ba shi ne ya tsaya ko kike katsi shi ne ke so in ci gaba da zani ko A to in da yake ci gaba zani da tattaunawan ka faɗa abin da ka ji take ki ka bashi an tsaya. Idan na fahimci abin da yake magana ana sa matsatsun kaya ana ba a sa hijabi ba ana sa. Ina kitso na attachment. Ana kitso wannan abubuwa kamar da na ga miki shi fa cin rai gare shi. Hmm. Rai gare shi. Wato yana tafiya da zamani. Yanzu shi da yake magana ba zai koma gida ya samu matar shi da hijabi ba ba zai koma gida ya samu matar shi da hijabi ba a gindin murhu da hijabi ba da sabi da hijabi ba fim rai gare shi ba za ka yi kawai wajen kana yin kuma kenan sai ka ɗauki hijabi ka sa a gindin murhu ka ɗauki hijabi zuwa bayi ka ɗauki wai saboda abin nan ko mutum duk abin da mutum zai faɗi ya dangane da fim ɗin hausa na maganan tarbiyya ba ta tarbiyya da waye-waye fim ɗin hausa ya zo ya saisaita al'ummar hausawa ne ya gyara ɗabi'un hausawa ka ba talabijin ba rediyo ba waye ba sai da su to idan kuma da babu fina-finan na hausa dole ba a kalla me za a kalla kafin babu fin nan fa izo na hausa hausawa mu inda suke kallo su kuma yan boko fim din america suke kallo da na inyamurai hmm. amma take it or leave fim din nan na hausa ya zo da daɗi babu daɗi ya watsar ya sa an watsar da waɗancan dole na hausa ake kallo hmm. duk inda za ka kalli abin nan na hausa baka ji saka ce wai completely hausin din hausa ya zo ya arnanta da kai bane hmm. ai kuma na yi adalci ya ce ba duka ba akwai wayanda suke da ma'ana shine to ai abin da ke baka ke nace miki mutane ba sa kallon ba kuma a magana akan wa'anda suke da ma'anar wai wanda aka gani wallahi wallahi wallahi ina gaya miki a cikin furadusocin a cikin kani waɗanda suke iri irin wa'annan fina-finan da yake kwamfula ɗin ba su da yawa na kirkin masu tsayawa a aikin tsakani da Allah ga ake kallon duniya ake kallon al'ummar ake kallon shi kanshi halishin na Hausa a duniya ka wakilce shi suna da yawa amma ba su ake kallo ba ba su ma'annan masu kwamfula ɗin ba su suke magana a kai ba duk inda idan za ka kalli mutum zai kalli fim goma da aka yi abin da yake ganin an kyauta babu rushin su daga rufe na sha ɗaya ya kalli wani abin da ya ji bai ne ba mm. sai shiga ba ɗaya suke ba tarbiyya so haka za a yi tarbiya da gurgo fahimta ciki. To ga malama Aisha a gefe ita ma za ta ce wani abu kasance ita mace ce a gida dama kuma a wurin ku suke koyan yanzu da gashi ta kashe mana ɗaurin nan kwali. Kuma hada a taci ta ce kuma tana ganin fa ita ba a cikin abubuwan. Halacewa sai ma a sun daga na yi ko. A to ai ta wai cewa ta <laughs> kada yan faɗa ɗayan da a cikin wannan shirin namu a bar magana ɗayan sai mun keɓe. Eh amma dai sun ce yawancin kamar kwalle haka sa ka daura dan kwali ka sa akwai ɗan bukunan da za a ce wannan nan. A yanzu ma akwai matsala da ake samu na auratayya inda mace da aka san mata malam bahaushe da ba ta iya tsayawa ta ta sa mijinta hannu ido ta cokali fina-finan na taimaka za ta iya cewa ita ma karama. Salamu alaikum. Azuwa alaikum wa rahmatullah. Duk na ji abubuwan da yake tafiya ni ma din gaskiya ina bayan malam saboda akwai ni ma abubuwan da ni a matsayina na mace ni wasu abubuwan gaskiya ba su burge ni kamar wannan amma kam eh kamar na ji korafi kuke tai ban ji kuna yaban su ba kina ji kuma ku tsaya a gaban tudu ku ta kallon su kina ji ni abin da yake bani damuwa da su kamar yadda ya complain din akan cewa mace a cikin gida ka ga mace har mace mm. ta cika ta tantse mm. ki ganta ba liɗi ba komai a ciki wai ku masu kallo sakon kuke kallo ko kuwa wanda mutanen da ke ba da sakon kuke kallo kuma wanda yake eh, kamar yadda dai ke ta magana ku masu ɗan kallo ku suna korafi ku ɗan kallo kuna korafin cewa ɗabi'un da ake nunawa a cikin wasannin kwaikwayo musamman na fim da ake yi kuna ganin sababbin ɗabi'u ne ake kawowa wanda ake ara daga waɗansu al'adu daban Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu sake koma ga teburin tattaunawa ta mu tare da Binta Ibrahim da bakinta domin jin yadda za su karkare. Bari mu shiga kicin tare da Tamar Abari daga da magaran a jamhuriyar niger. Yanzu kuma za muku da fuwar malku yadda ake gyara malku. wato malkun wanne da wani to malku iri-iri ne akwai malku na dabobi akwai malku na manyan bisa in ce na irin na shanu duka akwai su yanzu kamar da na koma bangaren kananan bisashe irin nasu rago tumkiya awaki duka da sauransu wannan kananan dabobi su wannan aka samu kawunan za a kai su ne a babbake su a makera in aka babbake su suka babbaku za a zo a samu a sa su a cikin ruwa sai a zuba musu kanwa a cikin ruwan nan su samu dan mintuna kalilan sa'annan duka sun saka kana sa jiriki kana wanki za ka gani jawur yawon ku baki ɗaya pepes sai ka nemo yan wuka ka sa bakin duka gangare ka wanke ko ina cikin kunnan ka lalle ka duka hudda ka wanki sai a daure idan aka daure idan kana bukata za ka iya sassara shi tun a danye za ka sassara shi don saboda an ka sassara shi a danyen ya fi daɗi ko da an dafa shi za a iya sama kowa daban-daban za a iya raba kai gida hudu ko a raba kai gida uku wajen sarawa tun a ɗanye idan aka sara shin ma ya yi wankuwa saboda za ka iya wanki duk ko ina ka fita kwakwalwar daban sai ka wanki duka cikin kokon kwakwallukan ka wanki kasan eh, harshe ka daga ka kankare shi da wuka kan darshin na harshe duka kankare kowanne duka hudu da wada sassan sai ka sa cikin tukunya idan ka sa cikin tukunya za ka sa ruwa sai ka ɗora shi ta murhu idan ka ɗora murhu sai ka komo shari guda ka ɗauki albasar ka ka yanka ta mai dama idan ka yanka albasa mai dama ka wanke ta za ka zuba a cikin ana sa albasa da yawa hmm. musamman shi mulku da mai iya bukatar albasa ta furnuwa da kanya shi albasa nan da dama ka sa ta za ka komo ka ɗauko kuma ta furnuwa ka daka ta ka dake ta da ɗan masoro da tattara kayan yaji masu kamshi dai kayan yajin ka mai kyau wanda ya kasance cewa akwai musoro a cikin shi akwai citta a cikin shi da kushe miya a cikin kayan yajin da musu tafarnuwa in ka dake za ka kaka zuba su a cikin wannan nama za ka zo ka dan gyara tumatir ɗanye mai kyau wanda ya sha burkin nan ka duba ka gambe da tsutsa ka wanke za ka kaka sa shi cikin wannan tukunyar nama za ka koma ka ɗauko ɗan eh, abin da ka san kana amfani da shi kana amfani da irin su dan fabron akwai irin dan ganye-ganye na dan prasidasidiran nan da ake e za ka yi ɗauko su ma wannan ka gyara su za ka dake su shagab da fabron din nan ka dake a tafarno ka dake a tarukun ka zuba su wannan duka wannan ko da ma baka dora tukunya ba ko a ƙasa ne za ka iya zama duka ka hada wannan kayan duka a cikin tukunya tukwana sai ka dora shi duka ka dora shi saman wuta idan ka zuba su za ka yi ta bashi wuta wuta ba mai yawa ba eh, madaidaiciya musamman ma wutar da aka yi so a dahuwar mulku ya kasance cewa iccen ma ba bushasshiyar su ba wanda yake da dan danyi danyi daka in kuma bai da danyi daka a ce yana da gawayi saboda dawwamar malku ba wuta bace ba wutar shi musu musu ne ke tahiya shi ne yake sa shi zai da huye tabshi kuma ɗanɗanan shi hoto tunda dan ruwa ake zubawa ruwa ake zubawa hmm. idan ka dafa malkuwa da wuta da yawa ka ce ya dahu to babu ɗanɗano sai muddin ka biyo shi ta ƙasan nan wuta tana bin shi a hankali yana ratsa shi wannan a sa'an da yake ratsa shi nan akwai abubuwa zai rika sauka daga jikin shi kasancewa in ka gani mulku yana dan koto wannan shine kasance cewa ya dahu ɗanɗanon shi ya hoto amma dan ka ci mulku ka ga hannun kama ma bai bi dan ko gaskiya ka dai ci nama amma ba ɗanɗano abubuwan shi su hoto ba za ka ɗauko ɗan ramaji ka ɗan sa mishi ɗan gishiri ka ɗan ka sa mishi sai ka ɗauko ɗan kulkule ka ɗan zuba eh da tasai sai ka zuba idan kuma baka tumatir ɗanye za ka ɗauka busassar tumatir kama a ce kauɗa za ka zuba shi wannan in dai ka hada wannan dira allah zai da in yi da limbus za ka iya sauya shi a cikin tasa idan ka sauya shi zai iya baka damar ka ci shi da masa ma'ana waina ko ka ci shi da biredi ko ka ci shi da fanke ko ka ci shi da tsala duk wannan abubuwa ne wanda ya kasance cewa malku yana daukan su musamman ma waina masa idan ka tuwon wannan to gaskiya wannan yana ganin kawai kai lahiya lokaci wannan shine a takaice da ruwan mulku na kananan busashe kuma kamar yadda na manya busashen ma irin su kamar a ce ƙwahon shanu tare da bakin shanu ana ce mashi daɓiri da yadda guguya su ma babbake su ne ake idan aka babbake su kamar yadda ake ma na kawunan nan za a sa su kanwa a cikin ruwan a garje su wanku su magagal kuma an saka wankun nan a lokacin nan za a sa wuka a raba wannan kawai in aka raba akwai wurin guri da ake cewa kamar zaman gaba-gaba za a hudda idan aka hudda wannan gaba-gabal sai a ɗauko ɗan gatara na dan ƙarami sai a sara wannan ƙawahuwan tun a ɗanya in aka sara kuma za a maida shi cikin ruhalo a sake wanke shi idan aka wanke shi kuma wannan dabirin inda ake ce hancin saniya za a sa shi ma eh, wuƙa a raba shi biyu da wannan bakin sama da ƙasa kuma sai a kama wannan hancin na saniya a bakin hancin a sa wuka a bude shi sai a sa tantiki ciki wuka a garje a garje a garje duka a hudda idan aka hudda aka wanke su makal yanda kama wannan na kananan eh, dabobin wannan ma haka zaka mishi sai dai ka kara mashi shi kuma kaya saboda nama ne na babbar busa ya kasance dole ka kara mishi kayan yaji tafarnuwa da albasa da tarugu insha Allah rabi idan ko baka bukatar yaji to zaka sami eh, citta sosai ya kama shi din Allah inda aka mishi da wannan to yana ga da hu zaka iya cin shi da waya kamar da na faɗi masa biredi eh, tsala ko kuma fanke wanda duk magamin shi ne wannan malkon. madalla masu sauraro da fatan an karu kuma ana biye da mu a cikin shirin. Yanzu sai ku biyo ni mu sake rankayawa Kaduna domin jin karashin tattaunawar binta da bakin nata. Bari mu je ɗaya daga cikin wanda suke cikin zauren namu domin mu tattauna. Malam Usman jin sakon da ake yi badawa a cikin fim din bai kai abin da ya kamata ku dinga gani bane ko ko sako ne wanda bai shafi ku ba. To assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko muna farin cikin kasancewa a cikin wannan Eh, wato tattaunawa da ake tare da shahararre kuma babban dan wasa Rabi'u Rakadawa. To alal hakika a duka bayanan da aka yi gaskiya ne abubuwa da yawa a ciki. Amma ni abinda da ma nake bayani a kai shi ne mu tun farko a iya abinda muka fahimta gaskiya abin da ya shafi fim ba magana ba ne na koyar da tarbiyya. ana isar da sako eh ana isar da sako amma mu abin da muka gane wanda ya shafi fim shine wato abu ne wanda ya shafi buɗe ido buɗe ido wanda yake kamar yadda ake zuwa a je yawon buɗe ido yawa mutum ne bai san wani abu ba don Allah ya so ko a ina yake a duniya saboda albarkacin wannan fim ɗin zai ga wani abu wanda bai san shi ba hmm. wani kuma ya san shi amma yana da gurguwan fahimta a kan shi to in aka samu duka wannan abun aka tattaro guda biyu ana iya samun wanda zai zo da amfani a samu kuma wanda zai zo mara amfani. Wato kenan dai kamar dai sabon ɗabi'u ne suke koyarwa. Sabuwar ɗabi'u. Ko ka ji malam Rabiu. A dalili na ne, in za mu kan mu adalci musamman in aka ce wannan ana yi fina-finai kamar an faraja'a a kan al'umma wanda ya shafi hausawa tunda hausa ake yi a fina-finan da ake yi mm. an san cewa akwai wasu abubuwa wanda in kai magidanci ne kai a ƙashin kanka akwai ta hanyoyi wanda ya zama ka killace iyalanka ba su ji ba ma ba su gani ba. Hmm. In kuma sun ji ba su taɓa ganin shi a zahiri yadda yake ba. Hmm. To amma a wannan fim ɗin yana nuna wannan kuma ɗazu ina tare da shi kanshi kamar yadda rabi'uwar dawa ya magana a kai ya yi batu a kan cewa lallai ko shakka babu a abin da ake yi na wannan fina-finan su ma suna taimakawa ta wurin ci gaba wanda har za ka ga cewa idan 'yan boko ba su kalli fina-finan hausa ba za ka samu suna kallon Nigerian team American makamantan irin hmm. wannan abu. To amma kuma har ila yau kamar yadda ake faɗan irin wannan wato shi kallon abu da bin abu ya danganta da ƙarfi da girman ƙwaƙwalwanka. kamar yadda yanda zaka fassara shi yanda zaka fassara shi hmm. kamar yanda a wasu tunatunai zaki ga ana sa wannan PG din nan hmm. misali hmm. wannan yana nuni akan cewa akwai fim wani so mu yanayin yadda ake daukan a wato hausa fim ba wai dan in zama cewa an soke shi ba akwai ta wasu ɓangarori da ko su directors ɗin ne ko da suke kawo labarin ne ba a hango shi ta wannan ɓangaren abinda ake gudu yaro ko wani wanda kwalwan shi bai kai wani matsayi sai in ya ga an kashe rai hmm. ko ya ga an yi wani abu mummuna ko an nuna tsiraici shine kawai abinda ake gudun ya gani ba akwai abu wani lokaci wanda yake a ciki na wurin fassaran saƙon to ya kamata mu gane wurin fassaran saƙo To haka wannan fina-finan eh ana ƙoƙari wani lokaci ana nuna abin da ke faruwa a gaske a zahiri wanda in wanda ke cikin birni ne da wayewan shi zai iya ganewa. To an sai mai kallon ya yi sa, son kaɗai da rairaya ko? Ai abin da ya sa kamar fina-finan baya na da da ake suka sagi su goloko za ki ga mace tana cikin gidan tana aiki a gaban murhun za ki ga ta ɗan yafa ɗan gyale kuma tana tuka tuwo duk fa mun ga wa'annan suna fina-finan. Ko kuma dai sai rage ce sai dake ce ilar sutura da take sabe kai na haka matsewa ba. A'a to ai hmm. tana a matsayin yin wannan bayan komai komai ci gaba yake komai motsawa yake ba a guri dai ake tsaye ba. fina nan da ake da hmm. fina-finan yanzu muke magana. Haka ne. Da kuma wannan zamanin na yanzu da matan yanzu. Saboda wani wadda ta zo ta yanzu. Da kuma matan da kuma irin abin da ake wasu tsautai eh, na da ake gani a cikin wato kenan dai ku abin da kuke cewa dama rayuwa ce yadda kuke cewa dama ku wato duk abin da kuke nuna abu ne wanda yake faruwa a daidai wurin da kuke al'ummar da kuke ba ka ƙarya in kai ƙarya a ethic ne ake wasu abubuwa na mamaki eh. irin ethic group din nan wanda kawai kai kafin duniya ce eh. amma in fim ne da ke depicting rayuwar al'umma hmm. dole ka kalli ta a yadda rayuwar al'ummar nan suke na yadda kwa kwa kake kamar yadda mai magana na wancan ya faɗi akwai a cikin fina-finai akwai waɗanda kwa ɗauke mu mu akwai farfusun da muke cewa ko wannan ba labarin ba bahaushen labari ba ne hmm. amma ina faɗi ina ƙara faɗi cewar fina-finai irin waɗannan ɗin ba su da yawa waɗanda za a ce an yi ba a daidai ɗin ba amma kuma mutane hankalinsu kan waɗancan ya fi bi. Mara biyu hmm. akwai yawanci daga cikin fina-finan naku ko da saƙon da yake cikin shi wato fim din wato labarin ainihin fim din shi yana da kan gado za ga waɗanda suke gabatar da sakon su ne za ga kuma idan mutane idan masu kallo yana kan su ne shigansu a yanayin maganar su ko mu'amalar su yakan sa mutum ya yi tunani da baga na dr abdullahi zai yi maka karin bayani in dai eh, to kafin to bari ci tsaki a wannan in dai ne in dai kuma labari ya labarantu duk wasu da sitiran mutum da maganan mutum da motsin mutum a tsare iki ka isa kawai wai labari mai kyau kuma kai akto kai shiga irin wacce kake so ba kai ta dace da karakter da karakter da kake abin nan wato laifin ba daga wurin ku bane zaki farawo da rawani ne na zan ku zaki faro da hijabi ai ban taba yi ba a wai misali a wai zaki karanta karakta nake magana ban san yadda aikin naku yake ba shi sa muke tambaya ba ina kan barauniya kin san dai barauniya kin san dai ba a samun barawo da rawani ah, Ba a hmm. samun karuwa ta tsaya a bakin titi wai sana abin da da hijabinta to ai ana ko samun malam zakadawa a wannan <laughs> zamani to ga dasta ka ji abin da zai ce Malam Kada na sa da sosai kuma na je kokarin da kake yi ka kare abubuwan da suke faruwa a cikin mutum ko masu gabatarwa ne shi kuma ɗan kallo shi ke da haƙƙi fassara muku abin da yake fahimta a kan amma ma mutum ciki in ka lura yan kwanakin nan za a ga su ya kuma yan fim din sun wani zage wancan kamar da muka faɗa yan eh, wance ta baki ɗaya wasu fim din da ake da hausa ba su da ma'ana ba na ce akwai masu ma'ana amma mu a ganin mu yawanci wanda za a gani ko asiri da sauransu za ga irin wannan in wanda suke nuna ɗansu ɓacin sai har akwai wasu eh, fim akwai asu in an gani za ga mutane yawanci ma ba su cika kanta na irin wannan sau da irin ɗabi'unsu da irin shahararren da suka da suna da suka yi na ɓatanci da su. duk da haka na yi faɗa na ce maka a'a akwai amfani a cikin sa wasu babu amfani ba amma yawancin abubuwan misali yanzu sai a zo ana fim a cikin fim ne ga shi sai a zo sun bini a cikin fim a cikin bini amma yawancin fim na hausa gidaje masu kyau gidajen alfama motoci duk irin wannan shi ma kan shi yana sa yara su koyi wani abu irin manyan motoci ba tare da za a samu manyan motoci da sauransu. Rika fata hmm? su ma rika fata su ma su gidajen alfarma ko? Na. Shi sa su ma shi ne yana kawai sun ga sun ga fada a gidajen alfarma su ma sai kaso suna son su ma. Eh saboda yara ba ta son auren talaka. To yana haifar da. Kudakunan nan wa'anda dai ake so a yi kushe din su aka kallo. Yanzu kuma ba ma tun na ƙauyuka kuna yi da za wani fata bane ce akwai su din da misali kana ji akwai su din da ni kana ina kallo yanzu duk ɗin da aka a asalin shi daga ƙauyuka muna kallo saboda yana koyar da mu ɗan saba da muka manta muka ganin karakta ɗin suna ƙoƙari suna nuna mana muna fahimtar wannan yana mana daɗi amma da an zo irin shi din da ake san irin na zamanin nan kamar da nace a turanci wani entertainment ne ba wai ilimi ke ba abin da ke fa entertainment ne ko ka kalla wajen dariya kai dariya wajen nishaɗi kai nishaɗi. amma waɗansu shi ɗin haka daga farkon shi din ba shi da wannan ma'ana abin da ga ma'anarsa ne mace ta yi jajir ta yi jajir ta yi wurin wannan abu shi muke kushe a kai dan da muke magana sa hijabi mu a sa hijabi a kowane lokaci a kun ba amma misali in a shigo cikin gida ya kamata a ga mace da hijabi a gaban ko da ke na ta da sun da kai mu kunya ta biyu umu kenan ba kawai a zofin ka ga mace gandar tana magana kai tsaye ba irin wannan ko wallahi yana haifar da matsala da mu irin wannan yaran mu suke koya ba suke ganin kuma ba ba sa jin kunya mun magana ko kan duk ɗabi'un ɗan fim yaran kasa ido sun riga sun kowa nan sun ce kuka akai alhamdulillah na san ana ta kokarin manya manyan irin ku suna ta kokarin su dan kawo canji a cikin yanayin inda ake gabatar da shi kuma na muku fata alheri Allah ba ku in ku ji saurara mutane idan mutane suna koke ba kare ya kamata ku ga idan mutane suna koke ku saurari mutane me suke faɗa ku koma ku zona ku tsare ku ce tunda akwai wannan matsalan na yadda da kai ke ta eh zuwan Hausa sun ya dan sa mutane ba sa kallon na India ba ya sa kallon da sunan na yadda ban ce a'a To amma da ka zuwa na inda ai al'adun suke nuna da tarbiyoyin su. American film al'adun suke da irin yanayin suke nuna na karan da sauransu. To Hausa shi ya kamata ya dabbaka irin al'adunmu na gargajiya. A yawanci aruwa suke a za ka samu su waƙoƙi da sauransu. Ɗan kasa kana kallon film sosai. Za ga da gama yadda ake gabatar da shaka san aruwa a ce. Me sa ba mu? A akwai namun na ainihin irin in an gabatar da su za ka san ramu. Za ka ji daɗi saka hankalinka a kan za ka nutsu. Amma yawancin film ne suke kallo in kan sami ido kamar da ce entertainment ne ba wai wani faɗakarwa na cikin wani entertainment ne kawai a dariya a To, mana Usman barin dawo gare ka. Ah. Yawancin ƴan matan da ake nuna a fina Hausa, ƴan matan suna yin kwalliya hmm. wanda yake burgewa. A ciki ma za ku kuna ɗaukan sika wanda aka yi hotunan su kuna mannawa a mashin a moto da sauransu hmm. saboda nuna ƙauna. Hmm. Kuma ƴan matan da ke cikin gari su ma suna koyi da irin wa'innan ‘yan matan ta hanyar shigansu, ɗaurin ɗan kwalinsu da sauransu. Ba sa burge ka? Eh to in aka zo ta ɓangare na abin da ya shafi idanu da zamani da ake cewa makamantan wannan ana sa shi gaba ɗaya a matsayin abin burgewa. To baki ɗaya kuma ana muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin sai Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Hawa Sharif ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai an ji mu.